الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين إنا روكم الله سبحانه وتعالى بيكرأ من كاوى وأن أيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira amma inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu rana ta biyu ita ce alhamis a inda muke karanta wannan littafi mai suna aqaidu shi'a aqaidu shi'a al-imamiyya al-ithnai ashariya wato littafin da yake fayyace mana aqidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu din nan a yau kenan alhamis inda muke a sha hudu daidai ga watan shida na shekara ta dubu ɗaya kalandar musulunci wanda ta yi daidai da ashirin ga watan uku na shekara ta dubu biyu miladiya a jiya in yan uwa ba su manta ba murwaito, hadisai ko kuma maganganu ingantattu wanda suke nuna wato a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabansa wanda kuma magabatan shi ne aka same su a cikin littattafansu inda manzon Allah ya yaba ma a tambaya ta 99 ya yaba wa mutanen Madina A sannan kuma inda aka kawo maganganun sayidina ali game da fice da fifiko da rigaya da mutanen almuhajiru na suka yi da kuma irin falalan da suka samu ya zo ya yaba wa kuma sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda ya nuna babu irinsu sannan aka kawo mana nasihan shi sayidina abubakar din Allah ya ubangiji da ce kada a wani ya kuskura ya zagi ɗaya daga cikin sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya wanke sahabai manzon Allah yake su sahabai ne wanda suka rayu cikin wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya da ɗa'a ga Allah a inda suka ba da ƴaƴansu suka mutu domin kare addinin musulunci nan suka kashe iyayensu ma saboda suna cikin sahun kafirai waɗansu suka kashe ‘ya'yansu saboda suna cikin sahun kafirai a wajen yaƙi sannan ya ba da shaida ya ce su ba su da aƙidan kadariya da aƙidan mu'tazilawa da haruriya da murji'awa da makamantansu to a taƙaicin takaice riwayoyi ne babu shakka wanda suka nuna darajar sahabai kuma ba abin da aka rage a ciki kuma haka suke kuma haka ya zo a cikin littattafan hadisai to a yau tambaya ta ɗari za mu tashi ne a akan ba hamala shiyuku shi'ati hadihin riwayat wato a matsayin wani irin matsayi shehunan shi'a suka rike waɗannan riwayoyin ingantattun ga sunan kuma a littattafansu shi su yi riko da su wahal aka biha shin su yi riko da su sun yarda da su aljawab amsa ita ce hamaluha ala sun rike su ne suka rubuta su suka yarda da wannan yabon amma a matsayin tukuya tukuya shine wato ka ɓoye manufarka ka bayyana mutane saɓaninta shine tukuya a haka suke mu'amalanta wannan hadisan wali annaha riwayatun qalilatun sannan abu na biyu riwayoyi ne yan kaɗan bin nisbati li akhbarihimul kathira wato riwayoyi ne yan kaɗan idan ka auna su da maganganunsu masu yawa allati tukaffiru wa tal'anu wanda suke yawan kafirta sahaban manzon Allah da la'antansu fahum la ya'khuzuna biha a takaice dai ba sa rike da waɗannan hadisan da muka faɗa da aka bayyana na yaba wa sahaban manzon Allah fa shaykhuhumul mufid da wani shaihinsu su wanda ake kira al-mufidu yana cewa ma kharaja lituqyati la la taqtur riwayatuhu anhum duk abinda ya fito daga da ta hanyar tuqiya koye bayyana abinda abu abin da yake sabanin abinda ke zuciya yace kama taqtur riwayatul ma'muli bihi wato kaman yanda Eh, riwayan a hadisan da suke aiki da shi ya yawaita ma kharaja lituqyati wala tuktaru riwayatuhu anhu duk abin da suka yi shi ya fito daga wajen su ta hanyar tukiya gaskiya tukiya din nan ba a yawan ruwaito shi a gare su kamar yadda ake ruwaito abinda suka yi a aikace idan ka duba tasihu itiqadatil imamiyyati lil mufid sunan littafi ne shafi na ɗari ɗaya da arba'in da bakwai zuwa ɗari ɗaya da arba'in da takwas shi kuma wancan yunzar ma ya ta'allaku bi aqidatim al-as'ilatu turakam. mi'a wa tis'a wa ishirin a takaice dai suna sun saba waɗannan riwayoyi da dukkansu da suke yaba wa sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa shi'ati shi'a ja'alu aqidatahum sun sanya aqidan su fi tuqyati wajen tuqya wajen tuqya shine karayu da mutum bai san yanda kake ba kawai karayu da shi baka san ya yake ba shine tuqya a wajen shi'a domin sun ce wannan yana daga cikin ma manya-manyan rukunan shi'a ka to kana da tuqya bi ma'ana ka rayu tsakanin ahalus suna ka shekara talatin ma ba a san aƙidanka ba wannan ita ce aƙidansu ta ka ɓoye al'amarinka ka ɓoye aƙidarka kar ka bayyana ko da za ka shekara talatin arba'in da mutum kada ka yadda ka yi exposing masa aƙidar ka bi su dai a yi sallah da kai a yi komai da kai amma aƙidanka tana nan a zahiri kuma kana nuna musu kana tare da su to sun sanya wannan tuƙiya nasu ul'ubatun wato wani abun wasa bi aidihim a hannayensu yuwajjihunahu suna fuskantar da tuqiyan wasta iradatihim yanda kawai suka so haka suke jujjuya abu falam ya'ud mazhabu ahli bait innama mazhabu kulaini, bai wannan ba mazhaban ahli albayt bane aqidar tuqiya sai dai innama mazhabu kulaini mazhaba ce ta kulaini da almajlisi wa adrabihim da makamantansu wa ya tabayyanu zalika bil'ati hakan kuma yana zai iya bayyana mana kaman haka tambaya ta ta ɗari da ɗaya tana ce halitta ba a shiyuku shi'a shin shehunan shi'a sun bi a immatahum sun bi tafarkin shehunan shi'a magabata fi madihi wa mahabbati sahabati rasul wajen yaba wa sahaban manzon Allah da nuna soyayya da kauna a gare su kun ga ai hadisan da muka karanta jiya labaru da maganganun da muka karanta jiya littattafan shi'a ne magabata shaihunan su ko ba haka ba sun yaba ma sahaban manzon Allah sun ruwaito da maganganun sayyidina Ali inda ya yayyabe su duka amma suna sun kawo su ne wai a matsayin tuƙiya kawai ba wai don su yi aiki da su ba to shi shehunan shi'a na yanzu su ma sun biye ma shugabanninsu magabatansu wajen wannan yaba wa sahaban manzan Allah da nuna soyayya a gare su wa bi a takaice ake so mala yake la san ba su bi tafarkin magabata ba shi'ar yanzu ba su bi tafarkin shi'ar magabata tun na wancan zamani suka yi jina usman lokacin da aka kashe wannan khalifa su zamanin su dinnan ba su na yanzu ba su bi aqida waɗancan ba da waɗancan aqidan su sun yaba sahabai din fa sun yaba musu amma na waɗanda suka zo daga baya a'a su kuma sai suka saba tafarkin magabatan su wa bayyanu laka dhalika abral al-mas'alatayn al-atiyatayn insha Allah abun zai bayyana maka karara ta hanyar waɗannan wato mas'aloli guda biyu matsala ta farko al-mas'alatul ula masala ta farko ya'taqidu shuyukuhum shaykhunan shi'a suna da aƙidan cewa riddata kullil muslimina ba'da wafati rasuli sallallahu suna da aqidan cewa bayan manzo Allah sallallahu ya rasu dukkan sahabansa sun yi ridda suna da wannan aqidan dukkan sahabansa sun ridda qala shaykhuhum muhammad rida al-muzaffar da shayhin mai suna muhammad rida al-muzaffar yace matan nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wala budda an yakuna almuslimuna kulluhum eh kuma dole ne a lokacin musulmai gaba ɗayansu su kasance a matsayinsu na musulmai yace la adril ana yanzu kan ban sani ba kadin kalabu ala aqabihim wai duka sun juya baya sun juya wa imani baya dukkan musulman da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana mutuwa kai suka juya baya kai suka yi ridda wannan maganan su mu duba at-taqifa at-taqifa sharhi na daya a can kasa safi na sa tara idan mutu ya karanta littafi bal qalu sai bugu da ƙari ma sun ce bi annahu lam yu'mina bin nabiyyi min al-bashari kullihim illa rajulun wahidun su a wajen su ma kai babu wanda ya ragu a imaninsa bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi sai mutum ɗaya kawai wa huwa alladhi kharaja min biladihi yatlubu alhaqiqata shine wanda ya fita daga ƙasan shi inna yana yawon neman haƙiƙanin musulunci waye kenan Salmanul Farisi da yake ba Farisi ne ɗan ɗan ƙasan su ne ɗan ƙasan Iran Salmanul Farisi suka ce to wannan ne kawai ya rage a musulunci wannan ne kawai ya rage a musulunci kun ta ya fita yana neman annabci ko wa inda annabi ya fada hannu wannan faston ya ce masa ka je na gaba ni zan mutu haka haka har ya zo madina a bawa wani ba yahudi ya saye shi shine ya ce wai shine kawai ya rage da yake ba farise ne dan iran ne to wai a zamanin annabi cikin sahabansa duk wannan ne kawai ya rage a imani <laughs> da yake dan wajen su ne kun gane abun at-ta'liq mala yace ga ta'liqi ƙarin bani ya ce unzur ya kai ɗan uwa ka duba da idon basira kai ka hakama shuyuku shi'a yanda shehunan shi'a suka yanke hukunci ala kullil muslimina mina sahabati ga dukkan musulmai waɗanda suke sahabai walƙarabati, hakanan haka nan da duk waɗanda suke dangoginsu wa alul baiti har alul baitin ma ai su har anan sun hada da su kenan tunda salmanul farisi ne kai ya rage a musulmi to ashe har da familin shi ma dina alin kenan ai da ƴaƴan shi sun shiga kenan eh duk sun riddan kenan bin kilabihim ala aqabihim ka inda suka ji wani irin juya baya kuma na'uzu billahi min ad wa ahlihi alake muna neman tsari daga bata da masu bata ma'abuta bata wa qala shaykhu shi'ati akwai wani shaihin su mai suna at-tusturi da abinda ya faɗa anis sahabati game da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ja'a muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wai annabi muhammadu sallallahu ya zo a matsayin manzo Wahada hada khalqan ya shiryar da mutane masu ɗimbin yawa suka bi shi lakinnahum ba'da wafatihi sai dai bayan mutuwarsa irkaddu ala aqabihim dukkansu su sun yi ridda sun juya baya duba wannan maganar a sharhi na uku can kasa ihqaqu alhaqqi wa izhaqul batil ku karanta sunan eh, eh, littafin su mai wannan sunan shafi na 315 na alqadi almula nurullahi ibnu abdullahi ash-shustari wanda ya mutu a shekara ta dubu ɗaya da goma sha tara shi ya faɗi wannan a littafin sai dukkan sahaban manzo Allah gaba su sun ridda wa qala ayatuhum akwai wani shehin su mai suna annuri at-tabrasi at-tabrasi yace ma narahu ma'ashiral imamiyyati yace abinda muke gani mu al'umman imamiyya mabiya imamiyya shi'a ta imamiyya min irtidadi jami'i sahaba wato abinda muke gani shine abinda muke tabbatara shine riddan dukkan sahaban manzon Allah illal qalil minhum sai da yan kaɗan daga cikinsu kun ga wancan riwaya ta nuna duk sun yi ridda mutum ɗaya ne ya rage wannan ya nuna sun yi ridda ma gaba ɗayan su kawai babu ma wanda ya rage wannan kuma ya nuna sun yi riddan gaba su sai dai yan kaɗan ɗan waɗansu tsirari haka wannan eh, ku duba faslul khitab sharhi na can kasa littafi mai suna faslul khitab shafi na ɗari a nan suka ambaci wannan tabarasi waftarau ala abi ja'far sun kirkiri ƙarya suka danganta ta ga abu ja'far waye abu ja'far ah, abu ja'far shine muhammad bin ali limamin su na takwas a cikin jerin sunayensu da maganan da suka danganta a gare shi alhalin bai faɗe ta ba har ga Allah yace kanan nasu mutane sun kasance wato musulmai a madina sun kasance ahala riddatin ma'abuta ridda ne gaba ɗayansu adan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sun ridda illa falafatin kawai sai mutum kwaya uku ne suka rage a musulunci faƙultu sai na tambaye shi na ce aka ramatalla wa su suwaye waɗannan ukun da suka rage faƙala sai ce almiqdadu bin al-aswad da abu zarrin al-ghifari da salmanin farisi su ne kawai suka rage a musulunci ina fata an gane ko su ne kawai suka rage a musulunci to ai sai na alimma ya ga a nan kera. don da ya tunda ba a kirga da shi ba hasan da husaini ba ta su a ciki ba mala yake ta'arud wannan maganan ku duba fa ar raudatu min al-kafi cikin littafin su mai suna ar raudatu min al-kafi mujalladi na takwas shafi na dubu biyu da tamanin da hudu kitabun rauda akwai tafsirul ayyashi shi ma mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da casa'in da tara suratu ali imran akwai rijalul kashi Eh, mujalladi na ɗaya shafi na 67 salmanul farisi akwai manaqibu ali abi talibin littafi mai wannan sunan mujalladi na uku shafi na 752 akwai tafsiru safi mujalladi na ɗaya shafi na 389 eh, suratu ali imran za ka samu wannan mutum uku kai suka rage ba mutuwan manzo Allah a musulunci المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي مالك تعارض تكاد ورورة قال شيخهم الجزائري أكون شيخ سميسونا شيخ الجزائري قال عليه السلام ويشيدين ياتي ارتد الناس كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم mutane sun yi ridda gaba su bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi illa arba'atun sai dai hudu ne kawai ga an samu ƙari ɗaya ana suwaye ya ce salmanul farisi ko wa abu zarrin wal miqdad sai wa ammar bin yasir ya ce wa haza kai wannan magana min ma iskala fi babu ma wata jayayya ko matsala a kai su kawai suka rage ku duba al'anwarun nu'umaniya mujalladi na ɗaya shafi na tamanin da ɗaya nurun murtabawi za ka samu mawallafin littafin kenan ke ta'aruf har ila yau sun yi tufka da warwara domin sun kawo wani magana mai suna eh, kamar haka anil fudail ibn yasarin an abi ja'farin alaihi salam kala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wai lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma qubida yayin da Allah ya karbi ransa faran nasu kulluhum ahla jahiliyatin dukkan mutane sun koma jahiliyar su ta farko illa arba'atun kawai sai ya shigo da aliyu kun ga sayyidina ali kun ga saboda sun ga lallai fa in ba su shigo da sayyidina ali ba to an samu matsala wanda suke fighting domin shi din suke gani shi din ne sai ce wal miqdad wa salman wa abu dharr fa qultu sanace ah to akramaka allah ammar fa ai a can baya an ambaci ammar ya nan kuma ba a sa ammar ba kun ga an cire ammar sai aka replace din shi da ali ko sai dina ali to sai mai tambaya ta ah, to ammar fa قال إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء lam yadkhuluhum lam yadkhuluhum shay'un illa haula at-thalatha ma annahu zakara arba'a ku duba yace idan kana son wato mutanen da bayan manzo Allah ya rasu ba abin da ya shige su na ridda to su ne mutum uku ne kawai bayan can ya faɗi hudu ma annahu zakara arba to bai faɗi suwaye ba a can cikin hudu kuma sai yace uku ne kawai an tambaye shi kawai to ya nan ba muka ga Ali da Mikdadu da Salman da Abu Zarrin amma babu Ammar alhali akwai Ammar yace in kana so da kai waɗanda babu wani abin da ya shige zuciyarsu na riddato su ne waɗannan mutum uku alhalin hudu ya ambata kuma ko ba haka ba to rudewa ce kawai ka duba sharhi tafsirul ayyashi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari suratu ali imran akwai tafsiru safi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da tamanin da tara shi ma suratu ali imran akwai tafsiru burhan duka tafsiransu ne mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da goma sha tara shida suratu uh, ya ali imran shi ma ku duba biharul anwar mujalladi na ashirin da biyu shafi na ɗari uku da talatin da uku inda yake nuna ƙarƙashin babu fada'ili salman wa abi wa miqdad wa ammar ajma'in wa fihi fada'ilu ba'd akabir sahaba a cikin shi kuma akwai ya bayyana falalan waɗansu manya-manyan sahabai qasimatu zuhuri shuyukh shi'a yace ga wani irin raddi da zai karya lagon bayan shehunan shi'a yace inna hadhihi riwayat duka wannan almash'uma almash'uma duka waɗannan shu'umammun ruwayoyin da suka kawo allati iftaraha shuyukhu shi'ati wanda shehunan shi'a suka kirkiro su takshifu haqiqata tashayyu'i mustana wato tana ƙara bankaɗo mana asalin haƙiƙanin shi'a yadda take da yadda ake kirkiranta kawai wa anna ha'ula'i a'da'u ahlil bait kuma in kana so zaka ga makiyan ahlul bait din ne ba masoyan ahlul bait bane kama annahum a'da'u li rasulillahi sallallahu alaihi wa sahabatihi har ila yau makiya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi shi karan kansa da kuma sahabansa wa min ghabawatihim yace yana daga cikin ma wautansu anna hadhihi riwayat waɗannan riwayoyin ma dalilun minhum ala anna al wal husayn wa fatima wa ali aqil ja'far wa ali al-abbas wa ali ali kulluhum ahlu jahiliya murtaddun kun ga ai ba including din su ba ko ba haka ba sai ce waɗannan riwayoyi sun nuna shi hasan din sayyidina hasan kansa da husaini da ita fatima mahaifiyarsu ma da kuma ali aqilin familin aqilu domin sune alu rasulillahi din waɗannan familin aqilu da iyalan ja'far da abbas da alu aliyin da iyalan shi sayyidina ali ma gaba daya dukkan riwayoyi suna nuna kulluhum ahalu jahiliyatin wa murtaddun domin su wanda suka ware wanda suka ragu bayan mutuwar manzo Allah Ammar Salman al-Farisi wannan Miqdad Miqdad ko da Abu Dharr al-Ghifari to sun nuna waɗannan hudu ne suka rage kawai bayan mutuwan manzon Allah wanda suka tsaya a musulunci to gaga Hassan din da su Ali din da iyalansu da family shi ma duka a ce sun yi riddam ahalu jahiliya ne tunda ba su eh, shigo da su ba to ka cewa familin annabi gaba ɗaya ahalu jahiliyatin to a ce kai makiyin annabi ne makiyin kuma sayyidina Ali da alul baiti don ba su hada da Ali a kilo ba ko alu Ja'far ko alul Abbas ko alu Ali radiyallahu an malai ce na'udhu billah muna neman tsari daga Allah fa hal hadha ayyuhal qari yace ya kai mai karatu mai bibiyan karatu shin wannan yana nuna maka wani abu ai illa dalilun wadihun idan ka natsu za ka ga hujja ce bayyananniya dalili ne bayyananne ala anna tasayyu'a ita aqida tana nuna maka lalle aqida ta shi'a innama huwa fitarun wato wani labule ne kawai ake shiga wato mutum ne yake shiga wata riga litanfizi agradin khabithatin domin zartar da mummunan manufa diddal islami ga musulmai wa ahlihi da kuma musuluncin gaba ɗaya wato ana shiga rigan musulunci ne rigan alul baiti ita ake ɗinkawa a nuna masoya gidan manzon Allah ne amma ana cutar da musulunci ana rugurguza musulunci ana zaizaye shi haka shi a take wa anna wadi'i hadhihi riwayat haka nan kuma waɗanda suka sanya waɗannan riwayoyin min shuyukhi shi'ati daga shaihunan shi'a to su ma a ada'ul sahabati makiya ne ga sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ahlul baiti da kuma mutanen wato iyalan gidansa to wannan ita ce matsala ta farko da da muka ce muka ce matsala ta kasu biyu ko game da shi'a na yanzu sun biye ma na farko wajen yaba sahabai a'a matsala ta farko kenan al-mas'alatu saniyatu matsala ta biyu i'tiqaduhum shi'a suna da aqidan cewa i'tiqaduhum nifaqu aktsari sahaba fi hayati to bayan wannan matsala ta farko ta nuna duka su yi riddama da mutuwar manzon Allah to ita wannan matsala ta bi tana ce to lokacin da suke raye tare da manzon Allah ma to da munafurci suka mu'amalanci manzon Allah gaba su a munafukai ne a munafurci suke mu'amalantar manzon Allah قال wani التستري su شيخ سو التستري yace أسلم القليل real muslim din wanda suka musulunta suka yadda da annabi yan kaɗan ne wa taslama al masu yawan kuma su kuma suna pretending ne kawai a matsayin musulmai amma real muslim din yan kaɗan ne ko ba ku gane ba dukkan sahabban manzo Allah asalin musulmai na asali din yan kaɗan ne amma yawancin gaba ɗaya nuna musuluncin ne kai suke a zahiri amma ba musulmai ba ne me yasa wai ragabatan sun yi haka don kwaɗayin fi jahir rasuli al-mukhtar don su samu albarkan manzan Allah fadamu sai suka rayu iya rayuwansu majubulina wanda an halicce su ne asalin neco ɗinsu ala tawashuhin A akan kawai riko da munafurci wa tarassuhi ash-shiqaq da kuma sanya da raba kan al'umman musulmi sahaban manzon Allah wa qala shaykhuhum al-kashani wani shehin su mai suna kashani abin da yace wa min al-akhizina anhum ay anis sahaba daga cikin waɗanda suka ɗauko musulunci daga sahabai akwai mallam ya kullahu ma'arifatun bi haqiqati ahwalihim yawanci mutane ba su san haƙiƙanin irin halin da sahaban manzo Allah suke kai ba da sun sani to lama taqarrara anhum anna sahabata kulluhum udulun da ba su yadda sahaban manzo Allah dukkan su adilai bane domin a a hadisai ilimin hadisi na ko hadisai daga manzo Allah sun tabbatar da sahaban manzon Allah gaba ɗayan su adilai ne so in suka faɗi haka baka ka su da ƙarya baka ka su da abin nan duka adilai ne wanda ba sahabi bane ake masa screening kafin a karɓi mai maganansa amma sahabban manzon Allah gaba ɗayan ka da sun faɗi abu ana ana karɓa cewa yes lalle daga manzon Allah ne tunda sahabi wane ya faɗa su ba a bincikan aqidar a to shine wannan malam yake cewa waɗanda ba su san asalin yadda sahabai suke ba su ne suka yadda wai cewa dukkan su adilai da abin da yake kudundune a zukatansu ya bayyana ga mutane to da ba su yadda cewa su adilan ba ne har a karɓi maganar su kai tsaye wa yashtaruna ala Allah sannan kuma suna kirkiran ƙararrai su dangana su ga Allah wa ala rasulillah suna kirkiran ƙarya su danganta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi fi izzatin wa shiqaq a cikin izza da kuma sabawa manzon Allah haka suke a haka sahabbai suka rayuwa suna munafurtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da musulmai sun san yadda sahaban manzon Allah suke da ba su karbi hadisi ɗaya daga wajensu ba to da wajen wa za mu karbi musulunci su suka yada musulunci ai abinda wannan shehin su ne yace kenan wannan maganar ku duba tafsirinsa tafsiru safi tafsiru safi mujalladi na ɗaya shafi na tara dibajatul kitab a ɗan farko farkon littafin haka wajen muqaddima alqasimatu garaddi in jimalan rawau an imami abi abdullah su kansu malaman shi'an sun ruwaito wani hadisi daga abi abdullah wai al-hasan annahu kala wai ga abin da ce ga abin da ce su suka ruwaito wannan magana shi al-hasan al-hussein din yace kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sun kasance isna isna ashara alfan su dubu goma sha biyu ne samaniyatu alafin minal madina dubu takwas daga madina suka fito wa alfani min makka dubu biyu kuma daga makka wa alfani min tulaka dubu biyu kuma irin waɗannan sakakkun da manzo Allah ce izhabu fa antum tulaka wanda annabi ya sake su bayi wa lam yura fihim qadariyun babu wani ɗaya daga cikin su wanda aka ganshi da aƙida ta qadariya wanda suke cewa ai Allah ne ya kadda in mutum ya saba ce haka Allah ya kaddara masa ba masu wannan aqida a cikin su wala murjiyun babu murji'i wala haruriyun wala mu'tazaliyun wala sahibu ra'ayin babu wani wanda yake gabatar da ra'ayinsa akan duk waɗannan mugayen kungiyoyi ne wanda suka saba wa ahlus sunna a aqidan su yace sahaban manzo Allah ba su ɗaya daga cikin su bai taba kamantuwa da masu irin wannan aqidan ba shi Hussein din yace kanu sun kasance yabkunan laila wato suna kuka ne tsawon dare wan hara da yini wa yaquluna suna can iqbid arwahana Allah ka karɓa eh, rayukanmu mu min an na'kula khubz al khamir wato tun kafin mu zo mu ci wato wato irin abubuwan da zamani za su kawo shi na rudi wannan a duba sharhi na biyu a can ƙasa alkhisal alkhisal mujalladi na biyu shafi na ɗari shida da arba'in babul wahidi ilal mi'a ku duba biharul anwar mujalladi na ashirin da biyu shafi na ɗari uku da biyar babu fadlil muhajirina wal ansar wa sa'iru sahabati wa tabi'ina wa jumalu ahwalihim at-ta'liq mala yace ga comment karin bayani mawallafin littafin nan ya ce inna allaha ta'ala lalle allah maɗaukakin sarki shahida fi ghairi mawdi'in ya ba da shaida ba ma a wuri ɗaya ba a wurare daban-daban min kitabihil karim cikin littafin shi mai daraja alƙur'ani Allah ya faɗi wurare daban-daban inda ya nuna biri babu amin sahabati inda Allah ya nuna ya yarda da sahaban manzan Allah gaba ɗayansu wa sana'ihi alaihim kuma Allah ya yaba musu ka kaulihi ta'ala kaman ga ayoyin da Allah ya ce wasabiquna alawwaluna marigaya na farko minal zuwa ga musulunci kenan ko minal muhajirina daga mutanen makka muhajirun wal ansari da mutanen madina wallazina taba'uhum da waɗanda suka biye musu sune tabi'ai da tabi'u tabi'ina Da mu bi ihsanin wanda suka biye musu da kyautatawa suka bi irin tafarkinsu to radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ubangi ya yarda da su domin su ma sun yarda da Allah din kaga Allah anan a aya he yace wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar ko sai Allah ya nuna waɗannan ya yarda da su mu kuma da waɗanda suka zo bayan su fa sai Allah zai ce sai dai in wa ittaba'uhum bi ihsan sai sun bi tafarkin sahaban da kyautatawa kafin yadda Allah ta tabbata a gare su su sahaban ai manzon Allah suka bi ko Allah ya yarda da su almuhajiruna wal ansar din Allah ya nuna confirm ya yarda da su waɗanda suka zo bayan su su kuma bayan sun imani da Allah da manzon Allah sai sun bi tafarkin sahaban kafin yarda Allah ta tabbata a gare su so idan kai minusin sahabai kenan ka cire sahabai ka ce ba ruwanka duk ka la'ance su to babu shakka wannan ayar baka cikin wanda Allah zai yarda da kai domin Allah da ya tashi kafin ya yarda da waɗanda suka zo bayan sahabai sai da Allah ya yi attachin insu ga sahabai sai wanda ya attachin kansa ga irin yanayin da sahabai suka rayu bayan imani da Allah da manzonsa ina fata an gane da kyau yawa wa ka kaulihi ga waɗansu ayoyi da Allah ya ce la ya tsawi minkum duk babu wanda ba za ku taɓa zamanto daidai ba man an faka min qablil fati wa ƙatala wanda ya ciyar da dukiyansa wajen taimaka a musulunci wa ya yi jihadi don ɗaukaka musuluncin nan qablal fathi kafin a buɗe makka to waɗannan ba za su yi daidai da waɗanda ula'ika a azamu daraja ko waɗannan sun suka fi girman daraja da ɗaukaka a wajen Allah min an anfaqu min ba'adu akan waɗanda su suka zo suka ciyar kuma wa ƙatalo suka yaƙi bayan an buɗe makka wa kullan wa'ada Allahul Ba bas abun nan pakistin Allah ya musu alkawarin aljanna wato sahabai da suka karɓi musulunci farko suka yi ta ba da kuɗinsu suna jihadi suka yi ta ba da kuɗinsu suna jihadi har aka zo aka buɗe makka gaba ɗaya aka yi kunkarin makka an gama aka gama jihadi ya ce waɗannan babu wani wanda zai zamanto daidai da su a rayuwarsa sun tserewa mutum ula'ika lam a'azamu darajata wanda suka zo bayan ai yi kunkarin makka kuma suka yi ta musulunta suna ciyar da dukiyansu suna ciyar da dukiyansu suna yaƙi har a zo kan mu nan to duk wanda ya ciyar daga bayan an yakin makka da dukiyarsa da da jihadi ne ba zai kamo waɗancan da suka yi kafin aje yakin makka ba waɗancan sun tsere musu sun tsere musu alada ina fata an gane ko sun tsere musu alada amma Allah ce wa kullan wa adallahu husna kowanne dai Allah ya musu alkawarin me aljanna sai dai lebul ɗinku da grade ɗinku da abin aljannan ba zai zamo daidai ba yanda suka fi mu din anan haka za su fi mu aljanna in Allah ya kaddara muka shiga insha Allah ina fata an gane ko mutum su ga annabi ga annabi su rayu da annabi a halin tafiya su kwana da annabi a daji ya annabi ya limance su su zauna ɗalibai ne na manzon Allah musamman akwai wanda zai kwamfiyarin ni'iman kwayan idonsu darajan kwayan idonsu kawai da ta ga annabi ai sun tsere maka sun tsere maka Eh? yanzu ku duba hotunan shaihunai da ake mammannawa a nan yadda mutane suke makaɗa su da balantana ƙwayan idon da ta ga annabi ta rayu da annabi sassanan shekara ashirin da uku lokacin da aka aiko shi da annabci eh? kuma aka je yaƙi suka kare manzan Allah duk tara da suka a jikinsu a haka suka warke ka ce ka yi daidai da waɗannan to imanin su ya bigina mu komai nasu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yace sahabin shi guda ɗaya idan ka ɗauka wanda masaran da zai cika hannayen shi biyu haka ya bada a matsayin sadaka to kai a zamanin nan ko da ka ciyar da dutsen uhudu a matsayin diamond a yi convertin dutsen uhudu ya zamanto diamond ko gold ga ɗauka ka ciyar a sadaka baka kai tafin hannu na sahabi guda ɗaya ma ba in ji annabi da zai ɗiba masara haka ya bayar baka kai shi ba daraja baka kai shi lada ba kwata-kwata baka ma kai shi ba ina fata an gane ko to sahabai sun tsere mana sun tsere mana idan kana jin tarihinsu Allah ya halice su ne kawai purposely don kawai su yi wa addini nan hidima su kare annabi sallallahu alaihi wa sallam mutane ne za su wuni a wajen jihadi su kwana kuma salloli sai ka rasa yaushe suke bacci kuma ba abinci ba yalwa a wannan lokacin kaga mutum riga ɗaya riga biyu yake cikin jawa haka suka yi a rayuwarsu Allah ubangiji ya samu dace sura ah, wa ka ta'ala ga kuma yabawa da Allah ya yi wa sahaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Muhammadun Rasulullah Muhammadu manzo ne dai na Allah Allah ya tabbatar ko ka ki ko ka so manzo ne na Allah wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi ɗin nan sahabai kenan ga sifofin su inji Allah na farko ashidda'u alal kuffari masu tsanani ne da kafurai, ba sa sakewa kafiri ruhama'u bainahum amma a tsakanin fa masu tausayin juna ne tarahum duk lokacin da ka gansu za ka gansu ruka'an cikin ruku'i sujadan cikin sujada ko ka same shi a ruku'i ko ka same shi a sujada yabtaguna fadlan min Allah suna neman falala daga wajen Allah wa ridwanan da yardansa kuma Allah ya nuna ya yarda da su din wa ka qawlihi subhanahu wa ta'ala ga wata aya inda Allah maɗaukakin sarki ya ce laqad radiyallahu anil mu'minin lallai Allah ya yarda da mumunai idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati a lokacin da suke maka mubaya'a a ƙarƙashin bishiyan nan wajen sulhu hudaybiya na hudaybiya ko fa alima ma fi qulubihim saboda Allah ya san abin da ke zuciyansu ba munafurci bane ba yaudara bane me ya faru manzo Allah sallallahu ya ta samma makka zai shiga makka don yayi umra ya dawo kawai ba don fada ba ko yaƙi ko abin nan ko yana rike da dan takwabi haka karami wanda kawai na tunda za a kwana a daji ana zango ana zango in wani abu ya ta ma mutum ya kare kansa ba da maran yaƙi babu komai kuma cikin me cikin ihrami suke to da suka zo daidai hudaybiya sai laraba sha suka fito mu shirka suka tare sai ba za su shiga makka ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina umar yace ya je ya sanar musu ya zo umra ne ya sanar wa sanakunan makka ya zo umra ne dawafi ga dakin ka'aba ba wani tashin hankali bane sayyidina umar yace a ya rasulullah a aiki sayyidina usman shi yana da yan uwa da kariya ni kuma ina da jikakkiya da su sayyidina usman ya fi yawan dangi da jama'a a cikin makka ba za su taba barin a ci masa mutunci ba sayyidina usman da ya shiga ya je negotiating da su ya daidaita da su me ya faru sai shaidan ya zo kawai ya rikide a mutane a mutum ya rika ihu wai an kashe sayyidina usman an kashe sayyidina usman a'a hankali ya tashi fa to kaga mutane da suke cikin kayan mai ihrami ba na gida ba da shirin fada ba mara sai annabi salsale ya miƙa hannun shi cewa zai mummu baya a kan a mutu kawai inda an kashe usman duk sahabai suka zo suka ajiye hannun kan na manzon Allah a kan sun masa mu baya a mutun kawai ba ka kayan faɗan to a taƙaice suna yawan manzon Allah mu baya a sai Allah ya ce laƙad radiyallahu ya Muhammadu na yarda da waɗannan mumunan iz yubayi'unaka tata shajar lokacin da suke maka wannan mubaya'a fa alima ma fi qulubi Allah ce don ni na san yanda zukatan su suke mubaya'a ce ta tsakani da Allah akan a mutun ne suka maka babu wani mai makaryaci ko munafurci a ciki saboda haka na yarda da su sai Allah ya bullo da Usman kawai kuma gashi ya dawo ina fata an gane ko Allah ya yi haka ne don ya jarrabe su kuma sun samu wannan daraja da yabo na Allah din da yardan to kaga sai Allah ya da musu da sayyidina Usman so idan Allah yace kai abu kai shi kawai idan ka ta san mai yin shi sai kaga kuma sai Allah ya kawo maka wani sauki kawai ma lada ya tabbata saboda kai azama da niyya lada ya tabbata ba kai aikin ba amma lada ya tabbata ina fata an gane ko wannan shine Alima ma fi qulubihim fa anzalallahu sakinata alaihim sai Allah ya saukar musu da natsuwa daga baya domin sayyidina Usman ya dawo sai suka natsu suka samu natsuwa wa asabahum fatan qariban sai Allah kuma ya sakanta musu da wani yaki dab da su da aka zo aka shine na fatu makka suratul fath ga wata aya kuma haɗila da take yabawa Allah yake yaba sahaban manzon Allah yace lil fuqara al muhajirina da waɗannan fakirai waɗanda suka yi hijira na ukhriju min diyarihim wanda aka fidda su daga gidajensu wa amwalihim aka raba su da dukiyoyinsu gonakinsu da shagunansu da wajen sana'ansu aka kwace dukiyansu Yayi hijiran nan duk da haka ba su damu ba an raba su da gidaje an raba su da iyalansu an raba su da dukiyoyinsu duk suka yadda suka su in suka fita suka yi hijira domin me yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan domin suna neman falalan Allah da yardan Allah shi sa suka zaɓi yardan Allah da wani suka bar waɗancan abubuwa wa yansuruna Allah kullun zaka samu suna taimakawa addinin Allah wa rasulahu suna taimaka manzon Allah Allah ce ulaika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya har can cikin zukatansu masu gaskiyan imani da Allah akwai wanda zai ba da shaida bayan Allah Allah ya halicci bawansa kuma ya ba da shaida shi mahalicci ga yadda bawan nan na yake wani ya zo ya rusa wannan shaidan ya kauda ta Allah wai ya kawo tashi wanda Allah ya ce na yarda da shi wani ya zo ya ce maka kafuri ne sai ka kauda shaidan Allah da ya bada ka kace za ka rike na wani fa ya juzu li aqilin ta ya za a yi ga mai hankali an ya rudda ya ce ya yi rejecting ya yi raddin ma alima kullu aqilin Al-Ƙur'ani alai wanda duk wani mai hankali ya san abin da qur'ani ya faɗa game da mutumin nan na yaba masa da yardan Allah ta ya za a yi mai hankali a ce wai wani yanzu ya ture wannan shaidar Allah shi ya kawo naci wai ka rike naci ka bar na Allah Yakinan ilimi na ga gashi Allah ya yaba masa bi misli hadhihi al-akhbar ta za mu ya tarbiri waɗannan labaru allati istaraha shuyukhu shi'a wanda shehunan shi'a suka kirkiro su Allah yana cewa na yarda da shi kuma sadiqun Allah ta ya sakanta musu da aljanna wa kullan wa'ada Allah wa'ada al-husna ga sunan suna sallah suna menen duk Allah ba da shaidan su sannan kai ka zo dukkansu su kafirai ne kuma a yadda da maganarka a bar na Allah ba zai yiwu ba la ya kafuna yace shi'a la ya kafuna maqama rabbihim ba sa tsoron tsayawa a gaban ubangijinsu, su kiyama wala juna lillahi wa karan. kai ba sa madaraja Allah da girmama Allah ma hmm? ko kai ne mahaifinka zai magana ka zo kana ture maganin shi ka ce sai naka za a yadda da ita Hmm? akwai girmama a nan babu to Allah ubangiji ya rufa mana asiri saboda haka in Allah ya kai mako mai zuwa za mu tashi a tambaya ta ɗari da biyu mu ji kuma a su da sayidina abubakar matsayinsu da sayidina abubakar yanzu mun ji matsayinsu ne ƙidansu game da manzo Allah da dukkan sahabai ko yanzu za a ɗauki sayidina abubakar ne kawai mu ji ya yake a wajen 'yan shi'a da fata Allah ya mana muwafaka ya sa mu dace